صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد radio voh ta so kamu a cikin shirin sa na yammacin yau lahadi muhammad amin ibrahim kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma jerin irin abubuwan da muke ɗauke da su mun ka muku cikakkun labaran duniya sai mu ka muku shirin na afirka a yau daga nan kuwa sai mu ka muku shirin na muryar masu saurare wanda hassan barka ya shirya kuma zai gabatar shirin nan na kisoshin rayuwa nan tafiye kamar yadda muka saba daga nan kuwa sai mu ka muku shirin na amsoshin aƙida tare da sheikh da abdulkadir mubarak daga shi kuwa sai shirin mu na karshe na duniyar mu a yau maimacin wanda kura kuwa ji a safiyar yau da fatan masu haya sukan ci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari shirin na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. yau lahadi 21 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai goma sha biyar ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan nuwamban shekara ta 1991 aka zaɓi butrus butrus gali a matsayin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na shida a kwamitin tsaron majalisar an haifi Petrus Gali a shekara ta 1922 a birnin Alkahira na kasar Masar. Petrus Gali kirista ne kuma ya kammala karatunsa na jami'a a jami'ar Alkahira da ke kasar ta Masar sannan kuma ya shiga karantarwa. Daga baya kuma Petrus Gali ya shiga harkokin siyasar kasar inda ya zama mai baiwa shugaban kasa shawara kan lamura na kasashen waje. Petrus Gali ne dai ya baiwa shugaban kasar Sadat shawarar shiga sulhu da isra'ila a shekara ta 1978 sannan bayan da kasashen duniya suka mayar da kasar masar saniyar ware shine ya yi ta kai ruwa rana har sai da aka sake mayar da alaka tsakanin kasashen larabawa da kasar ta masar a ranar 21 ga watan nuwamban shekara ta 1991 ya zama babban sakatar majalisar ɗinkin duniya na shida ya rike wannan matsayi har tsawon shekara biyar. da ƙarshen masu saurari ko san cewa shekaru 24 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan nuwamban shekara ta 1996 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya zaɓi ranar 21 ga watan nuwamba na kowace shekara ta zama ranar talabijin ta duniya manufar zaben wannan rana dai ita ce ganin irin muhimmancin da talabijin take da shi a wajen isar da sakonni da kuma ilmantarwa ga bil'adama manya da yara da mata da maza duk suna yin amfani da talabijin ko da kuwa ba su iya rubutu da karatu ba kafar sadarwa ta talabijin ita ce kafar sadarwa mafi karbuwa a duniya da wannan dalili ne sa majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci hukumar unesco tare da haɗin gwiwa da gidajen talabijin daban-daban na duniya domin samar da fina-finai da shirye-shirye masu ilmantarwa da kuma kyautata rayuwar mutane a rana irin ta yau akan gudanar da taro a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka da akan gayyace masu gidajen talabijin da kasashe daban-daban na duniya domin raye wannan rana. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin. zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanonsu Ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a Falastinu sun yaba da harin da aka kai wa Yahudawa a birnin Kudus. A Sudan kuma sojoji masu juyin mulki sun amince su sake nada Prime Minister Hamdok da suka yi wa juyin mulki. Sai kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi kan yiwuwar mutuwar mutane kimanin 500,000 a nahiyar Turai saboda yaduwar cutar COVID-19. yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyoyin falasina masu gwagwarmaya sun yaba da harin da aka kai wa yahudawa 'yan share wuri zaune a birnin kudus a safiyar yau lahadi wanda ya yi sanadiyar halakar bayahude guda da kuma raunata wasu uku tashar talabijin ta al'alam ta bayyana cewa harin da wani ba ne wanda har yanzu ba a bayyana sunansa ba ya kai a kofar silsila ta birnin kudus martani ne wanda ya dace da halin da ake ciki a kasar labarin ya nakalto mai magana da yawon kungiyar hamas abdullatif al-kanun yana cewa wannan harin ya zo a matsayin mai da martani da ya dace da ta'asan da yahudawan sayoniya suke aikatawa a birnin kudus da sauran wurare a cikin yankunan falastinawa da suka mamaye har ila yau an nakalto irin wa'annan jawabai daga ƙungiyoyin jihadul islami jabhatu sha'abiyya harkatul mujahidin harkatul ahrar da kuma lijanul muqawama fi filistin labaran da suke fitowa daga kasar sudan su bayyana cewa sojoji da suka yi wa gwamnatin abdullah hamduk juyin mulki a ranar 25 ga watan da ya gabata sun amince su sake mai da shi kan kujeran ministan kasar sannan su bashi shi damar ya kafa gwamnati ta kwararru shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa masu shiga tsakanin sojoji da kuma hamduk sun bayyana cewa an cimma yarjejeniya ta karshe tsakanin sa da sojojin kuma a yau lahadi za a bayyana shi a fili kowa ya sani labarin ya nakalto jami'an majalisar ɗinkin duniya da kuma na amurka wanda suke shiga tsakanin sojojin da kuma hamduk suna faɗar haka amma ba tare da sun bayyana sunayensu ba shekaru kimanin biyu kenan da kafa gwamnatin rikon kwarya wacce ake fatan za ta gudanar da zaɓuka wanda za su mai da ƙasar sudan kan turbar demokradiyya amma a ranar 25 ga oktoba da ya gabata janar abdul fattah burhan ya ba da sanarwar juyin mulki da kuma tsare manya-manyan jami'an siyasa na gwamnatin da ya yi wa juyin mulki kuma tun lokacin ne dai mutanen kasar suke zanga-zanga ta nuna rashin amincewarsu da juyin mulkin likitoci a kasar sun ce sojoji sun kashe mutane kimanin arba'in daga lokacin har zuwa yanzu kafafen yada labarai a yankunan gabacin kasar syria sun bayyana cewa an kai hari kan mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta kungiyar demokradiyya ta kurdawan syria wato kasat a takaice a lokacin da suke tafiya da motar su tsakanin garin abu munasib da kuma arakabiya a wajen birnin hasaka daga arewacin kasar syria safiyar yau ladi inda motar ta kone da ɗaya daga cikin mayakan a yayin da wasu daga cikinsu suka ji rauni kamfanin dilancin labaran sana na kasar syria ya bayyana cewa a ranar alhamis da ta gabata ma dai an kai wa mayakan kungiyar ta kasat 'yan ta'adda masu samun goyon bayan amurka a yankin hari da bom inda a nan ma da dama daga cikinsu suka ji rauni gwamnatin kasar syria dai ta buƙaci dukkanin sojojin kasashen waje da suke mamaye da arewacin kasar da kuma arewa maso gabacin kasar su fice daga kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukumar lafiya ta duniya who ta gargaɗi ƙasashen turai da su ɗauki matakai da suka dace don rage yaduwar cutar covid-19 a ƙasashen yankin saboda idan halin da ake ciki ya ci gaba mai yiwuwa mutane kimani dubu ɗari biyar ne za su mutu sanadiyar cutar nan da ƙarshen watan maris na shekara ta 2022 kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto honis kaluge wani masani a hukumar lafiya ta duniya yana faɗar haka ya kuma nuna damuwarsa da yadda cutar take kara yaduwa a kasashen na turai sannan ya buƙaci gwamnatocin kasashen nahiyar musamman a kasashen jamus da kuma austria da su ɗauki matakan tilasta mutane sanya takunkuman rufe baki wanda zai iya yin tasiri wajen rage saurin yaduwar cutar a wa'annan kasashen. kwalege ya kara da cewa zuwan fasalin sanyi da kuma samuwar nau'in cutar ta delta ya kara saurin yaduwarta a cikin wa'annan kasashe don haka dole ne a ɗauki matakan kiwon lafiya masu tsanani sannan a kara sauri wajen yi wa mutane allurar rigakafin cutar ta covid-19 saboda dakile ta a bangaren wasanni kuma a jiya asabar ce aka fara gasar damben sojoji ta ƙasa da ƙasa karo na 35 a filin wasanni da ke azadi a nan birnin teram mai kujeru 12,000 kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto brigadier janar muhammad sharafi shugaban kungiyar dambe ta sojojin kasar iran yana cewa kasar za ta shiga dambe a bangarori biyu kuma an sami halattar kungiyoyin dambe na sojoji daga kasashe 21 banda haka gasar ta bana ta sami halartar fitattun 'yan wasan dambe wa'anda suka hada da luis fernando da wakilai daga kasar brazil da kuma jami'an gwamnatin kasar iran sharafi ya kara da cewa 'yan wasan damben olympic 20 ne za su shiga cikin gasar wanda ya kara wa gasar ta bana wato armashi daga ƙarshe ya bayyana fatansa na cewa a wannan karo ma dai 'yan wasan sojojin ƙasar iran za su taka rawan a zo a gani a cikin wasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tahir Amin a gaishe karkar zuma labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama da wani sauri shirin nan na Afirka a yau ta da Abdullahi Salihu Katsina. Afirka a yau. Jama'a masaurare Assalamu alaikum barkan ku da haka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. Shirin namu na yau da Allah zai dube ne akan batun shirye-shiryen gudanar da zabuka a ƙasar Libya wanda zuwa yanzu kimanin 'yan takara na shugaban ƙasa mutane talatin ne suka mika sunayensu inda babban abin da ya fi daukar hankali dangane da wannan batu da shine rijistar tsayawa takara da saiful islam gaddafi ya yi dan tsohon shugaban kasar ta libya za mu dubi akan wannan batu musamman ma dai abin da ya shafi saiful islam gaddafi da kuma sake bayyanarsa a fagen siyasar kasar libya da kuma yadda ake kallon lamarin a siyasance da fatan masu saurari za a bi mu musamman hankali domin jin cikakken shirin wanda ne abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar da yaddar allah saiful islam gaddafi wanda dan marigayi kanal gaddafi ne ya yi rijistarawa takarar shugabancin kasar libya a zaben da za a gudanar a kasar a cikin watan disamba mai zuwa kamar yadda hukumar zaɓe ta kasar libya ta shaida a cikin wata sanarwa saiful islam ya mika takardar rijistar takararsa ta neman shugabancin kasar libya ne zuwa ga hukumar zaɓe a birnin sabha hukumar zaɓen ta ce saiful islam ya cika dukkanin sharuɗa da ka'idoji da ake bukata sannan kuma an bashi katin jefa ƙuri'a wannan dai shine karan farko da za a gudanar da zaben shugaban kasa a matakin gama gari a kasar libya a ranar 24 ga watan disamba mai kamawa bayan majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakanin ɓangaren da ba su ga maciji da juna a ƙasar kuma suke yaƙi da makamai a tsakanin su a shekarar 2017 ne dai aka saki saiful islam gaddafi bayan ya kwashe shekaru shida a tsare kamun da aka yi masa a kudancin libya a watan nuwamban shekara ta 2011 bayan kwashe watanni uku yana ɓoye da kuma kisan mahaifinsa hakan ya kawo ƙarshen hasashen da aka yi na cewa shine zai gaji mahaifinsa ma'amar gaddafi duk da cewa dai bai rike wani mukami ba a gwamnatance a ƙasar libya amma ana yi masa kallon mutum mai ƙarfin faɗa a ji a gwamnatin mahaifinsa wanda ya jagoranci ƙasar tun shekara ta 1969 kuma shine ake kyautar san cewa zai gaji mahaifin nasa a lokacin yana raye sai dai bayan sauran iyalan gidansu sun bar kasar ko an kashe su saifullah islam gaddafi ya kwashe shekaru shida a birnin zantan inda wata kotu a birnin tripoli ta yanke hukuncin kisa a kansa a shekarar 2011 ne dai kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ta ayyana neman saruwa jallo saboda zargensa da aikata laifin cin zarafin dan adam da kuma kisan masu zanga-zanga a matsayinsa na shugaban gidauniyar iyalan gaddafi an zarge shi da karkata kudaden asusun hukumar zuwa aljihunsa sai dai ya musanta waɗannan zarge-zarge saiful islam na da makudan kudade wanda ya yi amfani da su wajen gina dangantaka tsakaninsa da kasashen yammacin duniya an haifi sifil islam gaddafi a shekara ta 1972 kuma ya taka muhimmin rawa wajen kyautata dangantaka tsakanin libya da kasashen yammacin duniya tsakanin shekarun 2000 zuwa 2011 lokacin da aka yi wa mahaifinsa bore a matsayinsa na shugaban gidauniyar iyalan gidan gaddafi an yi zargin kashe biliyon daloli a cikin wannan gidauniya ƙarƙashinsa duk da cewa dai ya musanta hakan ya taka rawa a tattaunawa sulhu da aka yi wacce ta sanya mahaifinsa ya watsi da shirin sa na makaman nukiliya hakanan kuma daga baya ya taimaka matuƙa wajen shiga tsakani domin sakin wasu likitoci 'yan kasar bulgaria su shida waɗanda aka zargi su da yaɗa cuta mai kare garkuwar jiki ga wasu yara a asibitin ƙasar libya ya kuma taimaka wajen can mai yarjejeniya ta biyan diya ga iyalan waɗanda aka kashe a harin bam ɗin lokabi a shekara ta 1988 da kuma harin da aka kai a wani gidan rawa a birnin berlin a shekara ta 1986 da kuma wani harin jirgin sama na uta flight 772 wanda ya ritsa da wasu mutane a shekarar 1989 haka zalika saiful islam yana cikin tattaunawa mai cike da sarkakiya wadda ta haifar da sakin wanda ake zargi da cewa shine wanda ya kai harin bam na lokabi abdulbasid almagrahi a shekara ta 2009 bayan can waɗannan yarjejeniyoyi duniya ta ɗage wa ƙasar libya takunkumai da aka ɗora mata a ɓangaren tattalin arziki da siyasa inda ƙasar ta samu wani ga garamin sauyi a wancan lokaci libya ta fara harkokin fitar da manta ta kuma amince ta takaita tururuwar 'yanci rani da suke bi ta hanyar ƙasar libya zuwa ƙasashen nahiyar turai saiful islam gaddafi yana da gida a birnin london na ƙasar birtaniya kuma yana da alaƙa da manya-manyan 'yan siyasa na birtaniya da gidan sarautar ƙasar sau biyu yana ganawa da duke of york ganawar farko a fadar buckingham ta biyu kuma a birnin tripoli na ƙasar ta libya ya yi fice wajen kiwon kuraye kuma yana son yin farauta wani abu da larabawa suke da matuƙar sha'awa kuma yana guda yin zane-zane na fenti saiful islamu gaddafi ya sha musanta cewa yana neman gadar mahaifinsa yana mai cewa mulki ba kamar gona ba ce da ake gada ya yi kira da a samu sauyi na hakika a fagen siyasar kasar libya wanda kasashen turai da dama suka yi lale marhabin da matsayar saiful islam daga cikowa har da gwamnatin kasar birtaniya amma lokacin da aka bayar da rahoto na cewa akwai hannunsa wajen musgunawa masu zanga-zanga. Daraktan London School of Economics Howard Davis ya sauka daga kan mukaminsa bayan ya sha suka a kan karbar kyauta daga gidauniyar Disciple Islam Gaddafi ke shugabanta. Hakanan kuma wannan batu da aka tayar ya taɓo batun digiransa na uku daga Jami'ar London School of Economics. An Jami'ar London da ta gudanar da bincike akan sai hancin kudin digirin digirgiyar na Saiful Islam Gaddafi. a yayin da ake zargin cewa ya saci bayanan ne sai dai jami'ar ta ke gudanar da bincike a kan wannan batu tana mai cewa ya bayyana dukkanin bayanan da ya samo ne daga wasu wurare an kama sifil islam gaddafi a ranar tara ga watan nuwamban shekara ta goma sha 1911 wata ɗaya bayan da dakarun 'yan tawaye da suke samun goyon baya da taimako daga kasashen turai musamman amurka da burtaniya da kuma faransa suka halaka mahaifinsa ma'amar gaddafi a birnin sirt 'yan tawayen sun yi ikirarin kama shi a watan agustan shekara ta 2011 lokacin da suke matsawa zuwa birnin tripoli amma daga bisani ya fito a wajen wani otal wanda yake babban birnin kasar yana gaisawa da dandazon magoya bayansa daga nan kuma ba a sake ganin shi ba 'yan tawayen da suka kama shi a zantan suna so a yi masa shari'a a birnin ba a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ba da ƙarshe dai an yi masa shari'a ba tare da yana nan ba a shekara ta 2015 a wata kotu da ke birnin tripoli bana jin tsoron mutuwa amma idan kuka yanke mani hukuncin kisa bayan wannan shari'a ku sani cewa kashe ni kuka yi a cewar saiful islam gaddafi masana harkokin siyasar ƙasa da ƙasa sun yi imanin cewa saiful islam zai iya taka muhimmin rawa wajen daidaita lamura a ƙasar libya musamman ma kasantuwar cewa shi yana da alaƙa da dukkanin ɓangarori na ƙasar a lokacin mulkin mahaifinsa hatta wasu shugabannin ƙabilu waɗanda ba su shiri da ma'amarar gaddafi akwai alaƙa ta tuntuɓa tsakanin su da saiful islam inda ake ganin cewa a yaran waɗannan za su iya mara masa baya kamar da kuma akwai ɗimbin magoya bayan gaddafi waɗanda su ma tabbas za su mara wa saiful islam gaddafi baya lokacin zaɓe to sai dai masanan suna ganin cewa ba a nan gizo ke saƙa ba domin kuwa batun libya a halin yanzu ba batu ne da yake a hannun 'yan ƙasar ba batu ne wanda yake a hannun ƙasashen ƙetare inda ƙasashen da suke da tasiri a cikin harkokin siyasar ƙasar su ne waɗanda suke taimakon ɓangarori daban-daban kamar ɓangaren bengazi da ke ƙarƙashin halifa haftar ƙasashe irin su saudiya haɗaɗɗe daular larabawa da masar ne suke da babban tasiri a wannan yanki kamar da kuma tripoli da kewaye kasashe irin su turkiya da qatar ne suke da tasiri a waɗannan yankuna baya ga haka kuma wani abu wanda yake da matuƙar muhimmanci dangane da lamarin ƙasar libya shine tasiri da wasu ɓangarori na cikin gida da suke da alaƙa da ƙungiyoyi na 'yan ta'adda suke da shi wanda kuma da su ne ƙasashen turai da ƙasashen larabawa da basu ɗasawa da gaddafi suka yi amfani wajen kawo ƙarshen mulkinsa a ƙasar libya wanda kuma har yanzu suna da tasiri musamman a bangaren siyasar mahukuntan tripoli inda turkiya da qatar suke da tasiri inda yanzu haka bisa rahotanni na majalisar ɗinkin duniya akwai dubban mayaka na 'yan ta'adda da suka hada da 'yan da'ish da alka'ida wanda wasu an kwaso su ne daga ƙasar syria da suke taimaka ma gwamnatin tripoli wanda turkiya ta shigo da su a cikin ƙasar ta libya domin yaƙi da halifa haftar akan haka masana da dama sun yi imanin cewa kasantuwar irin waɗannan mutane masu aƙidar ta'addanci a cikin ƙasar libya abu ne da zai iya kawo gagarumin cikas da hana ruwa gudu ga dukkanin ƙoƙarin da ake yi na mayar da ƙasar a kan sahihin tafarki na demokuraɗiyya ga shi kansa saiful islam gaddafi da kuma halifa haftar hatta ma ga 'yan siyasa waɗanda turkiya da qatar ɗin suke mara musu baya a ƙasar ta libya jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da riga gaske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani cikon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin kuma gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. zan koma gefen hana ku da Hassan Barka don gwatar da shi na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa POH barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gaishe-gaishe ma'ana da yasa da zumunci tsakanin ƴan uwa da abokan arziki. To bari in ku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon muryar musulunci na Iran. Da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yamma local government kebis ta nigeria. A yau ina son ne ku bani dama domin in miƙa saƙon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga babban mai gida injiniya Manar Musa Jega da mata ne hawa da nafisa baya ga haka zan shiga jamhuriyar nijar an gaida sami su madatte da magarami su madatte da magaram in dawo a nan gida najeriya an gaida kwamar ilyasu yakubu digawa ba zan manta da shehu adamu rijau ba a ado salati goma ga annabi rijau akwai isa jikan mai saji turu akwai alhaji dan ashe mai fitila mai yama akwai shugaba iliya mai shayi garkin daura baya ga haka in gaida matana fatima da shamsiya da kuma diyana okasha da usama da suhaira da uzaifa da fatan kowa na cikin koshin lafiya na gode kwarai ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna gai da ɗan uwa da amanan arziki mai muku magana alkasun babban liman a har daga agadas ina gaida hassan barka jagoran wannan shiri ina gaida sunushi minti duka ɗaukakin masu gabatar da shiri wannan gidan radio mai albarka ina gaida su ina gaida da firezi jakin wacha ana agadas da ina gaida na agwa mai faci da magaran ina gaida haltarin asumba da magaran ina gaida shekh ustaz abbas malami ne a garin agadas ina gaida ustaz umar malami ne a nan agadas ina gaida ustaz aliyu malami ne a nan agadas mai muku magana alkasun baba liman ahar wani allah kara ma wannan gidan radiyo albarka da farin shini salamu alaikum salamu alaikum radio Hausa ta hirar na fatan kuna lahiya ina miƙa gaisuwa ta zuwa ga 'yancin gidan nan kaf baki ɗaya musamman zuwa gare su magabatan wanga shirin na gaishe-gaishe na gaishe ku da fatan kowa ya tashi lahiya sannan na mika gaisuwa ta zuwa gare shi abokin nawa iliya sufuri zira a yanzu ce ina gai gaida mamman buniya kuma a washe ina gai da malam musa mai gyara radiyo birnin tasawa ina gai da ya musa Musa bari animatar ne na radio tarmamuwa ta sawa ina gai da miji mai adini ta sahufai daga na har birnin zandar ina gai da aboki na sada babban yaro a nan birnin agadis ina gai da banzema fada larki ina gai da hamza yaro fada larki hamza ikon fada larki ina gai da ibrahim shakwalata na gaishe shi bangaren kasuwar assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio voh radio iran mai albarka kenan wato kuna tare da mai saurin kunu da kullum banzema da kina a garin jamhuriyar niger fata da riki kenan eh muna godiya da ake bamu dama mu gaida yan wada bana arziki a cikin wannan shiri kenan mai albarka mana fata alheri da farko zan gaida mai gidan namu alhaji isu dila mai nama an gaida hamus eko an gaida prezi hamus yaro an gaida abokina alhaji sumishi sultana ina gaida shi ma eh an gaida abokina mai miji soja a garin allah ya kashe mishi fatan alheri shi ma mai an gaida isu madattai da toro na gaishe shi an gaida eh ka da gaga dan fulanin warje mamman bin yakubu a washe ina mishi fatan alheri eh an gaida muji soji ina kara gaida shi an gaida tsoho ilya mai burodi da shayi ina mishi fatan alheri shi ma da dukkan mai saurari na cikin wannan eh, rediyo mai albarka sashen wasu na gidan radio iran ban zai da kina a gadis jamhuriyar nijar fatan alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu VOH muryoyin masu saurari ina muku fata alheri zan kai sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga yan uwa da abokan arziki wanda suke cikin faɗin duniya masu sauraron wannan kafa mai albarka. Eh, kafa mai yada aƙidar musulunci ta gaskiya kuma kafa mai yada labarai na gaskiya da adalci akan kowa da kowa da haka zan kai saƙon gaisuwa ta zuwa ga muhammadu inuwa wunti zuwa ga malam hassan marka agadas da mutanen ma'aikatan gidan radio talabijin na tambara na yamai na tawa na nijar baki daya zan kai safifar gaisuwa ta zuwa ga abokina mujtaba adam ma'aikaci ne da yake a tahiran birnin iran a madadin shi ina gaida muhammad awal bauchi shi ma ina jinjina mishi kuma ina muku ta'aziyya da rashin dan uwanmu abokinmu allah ya gafarta mishi kuma allah ya kai sanyi a kabarinsa allah ya ba iyalin shi hakuri allah ya raya bayansa da ya bari kuma allah ya albarkace ta husaini labaran ga magana daga nan a garin loga tsakiyar shahar doso da ke a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu suna sunana abdulaziz malam nafiyu ana cima abdulaziz prezi daga birnin daga magaram ta jamhuriyar nijar a gaskiya to muna jin daɗi bisa damar da kuke ba mu mukan gaishe gaishe mu kai da yan uwa da amanan arziki musamman ma kai hassan barka jinjina ta musamman zuwa a gare ka a bisa jan namijin kokarin da kake yi tare da jama'a zan gaida a nan yan group garin su yana da rana akwai abokina abdulhamid a can kanya premier kasis fa'izai so akwai rashida akwai tasiu mai tebur akwai yan rasta akwai shabu bahari a mudu tare da dj alusto shugaba na mashakata ta afirka a birnin da magaram shugaba raba mai aski tare da abbala Lance dozman takasi moto murtala mmt a nan randa bakwai ba zamanta da shi ba tare da letoro mai essence zuwa ga abdo kibiya tare da sabiu sabiola alibariki ba zamanta da kai ba abokina yahaya dan baiwa da malam wb lolo dj a can birnin yami ba zan manta da kai ba to alherin allah kai ma kowa da kowa masu kira da sauraron rediyo ina gai da kowa da kowa abokananmu na karkara da na tsakiyar birnin da magaram mai magana abdulaziz daga da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana rabi alhaji mamman wanda aka yi sani da suna raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da magaram jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu ta karshen mako domin meka sabon gaisuwa na karshen mako bakwai zuwa ga Malam Iliya mai shahi garkin daura. Eh, akwai kai karan kanka mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Murtala MT Rafuwa Randa bakwai da Magaram. Akwai Letoro mai isansa nan bakin ofitar da Magaram. Akwai na Agwa mai eh, diki nan ofitar da Magaram. Akwai Muji Soja. Akwai Abdurrahman wanda haka sin da suna Abdul Kibiya Abubakar da Mara da Magaram. Akwai Sunushi da Yusufu su wanda suke a nan garin Madatai. A ka musu sakon gaisuwa ta nan musamman zuwa ga dukkanin masu sauraron muryar jamhuriyar musulunci ta Iran musamman ma alhajin Allah lawarta ta ce kenan bayan gidan madara akwai dozman daga simoto a nan da magaram akwai umar tako a kenan garin kadamari akwai fatume fati buzuwa wadda take a zamna a babban birnin niyamai akwai muhammadu dan bare bari wanda yake a zamna a babban birnin niyamai daga karshe kuma ina mika sakon gaisuwa ta na karshen mako ga dukkanin mambobi na kungiyar masu kira da sauran radio wanda suke jihar da magaram jamhuriyar nijar da ma kasa gabaki daya mai magana raba mai aski da magaram jamhuriyar nijar a tashi lafiya Assalamu alaikum BOH da muryar musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura zan yi amfani da wannan dama kamar yau karshen mako da kuke ba mu dama mu ga da yan uwa da amannan arziki kamar haka da farko akwai mamman duniya a washe wanda yake yankin tawa akwai miji soja wanda yake mai daidaita ne bakin likitar dutse da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake da magaran akwai lotoro mai istanci wanda yake da magaran ba zan manta da sani letana mai gidan wanka ne wanda yake nan da magaran akwai abu abokina maina mamman shehu kyarje wanda yake na ramfon hawa juju a nan da magaran ba zan manta da kanina musa mai shayi da wace a nan ramfon hawa juju da magaran akwai eh, baban soyayya wanda yake agades muhammadu zakin love ba zan manta da mamman alkali wanda yake nan hadeja ba zan manta da salisu mai gwanjo unguwar gawo wanda yake babura ba zan manta da yahaya sonite wanda yake garin mata mai da yahaya danno azare akwai mamman mamman dan sandan najeriya wanda yake kaduna kai da duk wanda yake cikin wannan fili mai albarka ina yi wa kowa fatan alkhairi yan kungiyar zaɓi sanka najeriya da nijar tubin gaisuwa zuwa gare su suna na shugaba iliya mai kanti da shayi girgin daura da fatan kuna cikin koshin lafiya assalamu alaikum boh ce murya jamhuriyar musulunci Mai magana murtala salisu wanda aka fi sani da mt daga nan ramfuwa na randa bakwai da ke da magaramfin jamhuriyar nijar to da yake yau muna karshen mako zan yi amfani da wannan dama domin gai da yan uwa da abokan arziki eh, da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin wato da cewa hassan barka alherin allah kai mushi akwai abdurrahman abdu wanda aka fi sani da kibiya akwai ismail sise akwai abdulwahab akwai prezi wato baba ya auri dj dan libya akwai shugaba mamman sani umaru akwai akwai eh, babaye gambo garin tumniya akwai aminu ofisa wanda yake nan bilma garin dawa akwai mati dan kore mazaunin kasar libya eh, da akwai sani kumandan zabura akwai ibrahim sani wanda aka fi sani da ibrahim sangami da yake nan ramfuwan na randa bakwai da ke da magarafin jamhuriyar nijar ku tashi lafiya mai magana murtala salisu wanda aka fi sani da mp daga nan ramfuwan na randa bakwai da ke da magarafin jamhuriyar nijar a tashi lafiya. salamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran sunana siraji haruna wanda aka sani da Letoro Alamagaram Jamhuriyar Nijar. Eh, yau sakon gaishe gaishe na na karshen mako asan barka kai kan ga masu gabatar da wannan shirin maza da matan ku ina gaida ku akwai kuma Tahir Yam Tahir Jambulo Kano Najeriya kalwar da kaga na mutanen warshe Iliya mai kanti garkin daura Ilyas Yakubu akwai Isa Musa a Niyame akwai Biniya Ayashi a birnin Tawa akwai Alkasun wanda yake Agaras akwai Tozman Takasimo to shugaba Ramis dukkan sa anan da magaran Jamhuriyar Nijar akwai Murtala MT anan da magaran akwai Umar Taku Kadamare akwai Awa bakin ofital soja bakin ofital dukkan su Anan da magaram jamhuriyar Nijar akwai Sunushi garin Madatai Isu Madatai akwai Usaini Sitara kasuwar kwalliya suna Nasir Haruna wanda kasan Letoro da magaram jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum hausa tehran kuna tare da shi ta tayar daga nan agadarsa jamhuriyar niger ina gaida ku ina gaida dukkanin ma'aikatan ku eh da farko dai ina gaida abokina daga nan birnin agadarsa ilisa mai shago shine firijin mu na fada ra'ayin zuci akwai umar sani ina gaida shi da fatan ya tashi lafiya da shi da iyalan nashi akwai abokina sani babban yaro sai ko koma bangaren abokan aikin namu tilawa musamman zuwa gare shi sa'idu daga nan haka sotol tela ne shi ma akwai musaba'u tela ne akwai babu yana nan makwabcin bawo shi ma mai shayi ne. Ina mishi fata alheri da fatan ya tashi lahiya. Eh akwai aboki na kuma Sale babban yaro shi ma yana mika gaisuwa ta zuwa gare shi. Akwai dukkanin yan fadodi da yan kullab zaɓi sanka dukkan su na ma kowa fata alheri da fatan kowa ya tashi lahiya. Eh radio VOD kuna tare da shi ta tayar da gana a gadasa jamhuriyar Nijar. Akwai Ibrahim ana ce mishi Ibrahim Shakwala ta bangaren Kasotol. Eh shi ma ina gaida shi. Akwai akwai makwabcin shi abubakar akwai mai gida na ya haye tayar duka da fatan kowa yana cikin koshin lahiya to da fatan dukkanin waɗanda ka da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya yanzu kuma sai shirinmu na gaba su shirin na kisoshin rayuwa ai saurari lafiya Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka barka kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu kisoshin rayuwa. wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda yake karɓar wa littafi mai suna ‘ya'yan mu amanar mu da Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar da ka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. Lalla ta ce sunan shi akwai daɗi. Wayar ta ce ta yi ƙara tana dubawa ta ga sunan su. Saurin tashi ta yi ta suka jabinta tana faɗin idan kai magariba ka zo ɗaki na ka san umma ita idan ta shiga ba ta fitowa sai ta yi isha'i. Ko da ta fito na san yadda za ka fita ba tare da ta sani ba. Hamza ya ce to Tana shiga Umma ta ce yau na ga kin daɗe har an kusan kiran sallar magriba. Laila ta ce zan shigo kenan na ga kiran shi yasa ban ɗauka ba lecture 4 to 6 muka yi ne shi yasa. Umma ta ce sannu da hanya ke shiga ciki idan kin gama abincin ki yana kicin ta ce to umma san da aikin Amira ce tsaye a jikin ɗaki ƙarami tana leƙen jikin ƙofar Amiru ne ya taho yana kiran hannu ta sa a baki tana yi mashi nuni da hannu akan ya zo yana zuwa ya ce me yake kallo a nan dariya ta yi ta ce yaya da ce ita da yaya karami suke rawa matsowa amir ya yana faɗin mu gani bayan ya leƙa shi ma ya gani dariya suka sa mubina ce ta zo wucewa ta gansu kusa da su ta je ta tana faɗin kai me kuke leƙe a nan rugawa suka yi da gudu suka shige ɗakin momi leƙawa ta je ta yi suna rawa girgiza kai ta yi ta nufi ɗakin momi tana faɗin wallahi ba ku da aikin yi tana shiga suka haye saman gado bayan momi suka ɓoye Ummi ta ce kun yi wajen faɗa ko? Mubina ta ce ku zo ku faɗa mani abin da kuke leƙiya. Mummy ta ce me suke yi? Dariya Mubina ta yi ta ce wai kawai ɗakin ƙarami suka je suna leƙawa ashe wai rawa suke ta yi shi da Mufida. dariya momi ta yi ta ce in dai su karami ne ai sun saba kullum ɗakin cikin jin sauti suke idan kika ga mufida tana rawa kamar ita ce ta yi waƙar hamisu ta ce wallahi mummy ya mufida ta fi yayi karami iya rawa mubin ta ce ai sai na faɗa mishi momi ta ce ku kyale ta ko ta faɗa babu abin da zai yi muku mummy ta ce wai har yanzu doctor bai dawo ba gashi har an yi magarba turo baki na mubina ta yi tana ta ce ni ma yanzu na gama kiran shi wayar shi a kashe Allah bin shi zan yi kawai ya ji ya daɗe. Mummy ta ce ya haƙuri na san yanzu yana hanya kila wani aiki suka tsaya yi. Ƙarar motar shi suka ji da gudu suka fita har da Mubina suka yi waje. Amir da Amira ne suka riga isa wajen suna zuwa suka rungume shi dariya yana faɗin yan biyu na da suku suka ce lafiya lau da zuwa yaya ya ce yauwa ku buɗe bayan mota akwai sweet da ice cream ku ɗauka sakin shi suka suka nufi motar dariya ya dai da ya ga Mbina ta tsaya daga baya tana fushi matsawa ya wajen ta ya kamo hannunta yana faɗan ababe biyu yau da ni ake fushi kamar za ta yi kuka ta ce ba kai ne ka je ka daɗe ba jawo ta a jiki yana faɗan aiki ne ya tsaida ni murmushi ta yi ta ce na ɗauka ko fira ka tafi hannu ta hannunta ya kama suka fara tafiya ya ce haba dai fira ni yanzu babu inda zan je fira idan ba wajen bebi ba hannu ta sa ta karbi jakar shi tana faɗin to mu je kai wanka bayan ya shiga wanka ta buɗe jakar shi fim ɗin da ta gani ta yi saurin cirewa ta yi ta ɗauka indiya ne saki ta yi ta wurgar da su murmushi yana tsaye bakin ƙofar banɗakin biya ta ce ya yau kuma wannan fim ɗin za mu kalla matsowa ya ce abokina ne ya bani ya ce suna da kyau. Mubiya ta ce Allah ni dai ba na so jamil ya ce shi shikenan yau kowa sai ya je ɗakin shi ya kallo amma ni yau shi zan kalla tashin mu ta ta ce shikenan tun da haka ce fita ta zo ya yi saurin kamo ta yana dariya ture shi fara tana faɗin ka sake ni. Matsi ta ya ce wasa fa nake yi maki bebi ki bari mu ci abinci yau da wuri za mu shiga ɗaki sai a ƙuri'a. Murmushi Amina ta yi ta ce na yarda. Jallabiya ya sa ya ja ta suka Bayan sun gama cin abincin Vina ta ce tashi mu je. yaya dadi ya ce wai ni sauri me kuke yi haka jamila ya ce wani sirri za mu yi mami ta ce idan ya cika muku ciki za ku yi aman shi mu gani karami ya ce yayi dan Allah a ramin fim mana jamila ya ce kai ma ka san bana kallon irin fim ɗinka a ce kullum kana kallon harbi da faɗa Mu ta ce wallahi sun fi daɗi bina ta ce ni dai ka tashi yaya dadi ya ce doctor kana ganin ga salim nan ɗan gidan alhaji sambo zai aure kai kana nan zaune cikin mata sosake ya kai yayi Jamilu ya ce dadi zan ne mami ta ce ni ma dai na so a ce zan yi biki a gidana idan ma kai ba za ka yi ba to ka bar Rubina ta fito da miji na san kai na kake hana ta kula kowa Jamilu ya ce Allah mun ba ruwa na na ce zan zaba mata miji dai to jama'a duka duka da muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon BOH Hausa da ke ƙarshen tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir ke cewa mu zama lafiya. yanzu kuma lokaci ya zan haɗa ku da Sheikh Abdulkadir Mubarak don gabatar da shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci shirin da a cikinsa muke amsa wasu tambayoyi da kuke aiko mana waɗanda suka shafi al'amura na aƙida a musulunci idan masu su manta ba har yanzu bayani ne ko kuma amsa ce muke ta kokarin bayarwa dangane da tambayar da wani bawan allah ya yi tambaya ce wace yi ta lokaci mai tsaho muke bin tambayar ta samu na amsa ta a hankali a hankali kuma abin da ya ɗau wannan lokaci shine saboda ya yi tambaya ne akan aƙidar shi'a dangane da sahaban manzo sallallahu alaihi wa sallam dangane da cewa me yasa yan shi'awai kamar suke nuna sahabban manzo su ba adalai ba ne bayan ahalin suna sun tafi akan haka sannan hadda cewa wai kamar waɗansu shi'a suna zagin sahabbai da sauran maganganu shigen wannan to dalilin da yasa muka ɗau lokaci ana ta amsa wannan tambayoyi e, shine cewa wannan tambaya alaƙar 'yan shi'a da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin shubha mafi girma da ake tuhumar 'yan shi'a da ita kamar su ana cewa ba sa son sahabban annabi suna zagin sahabban manzo da dai maganganu shigen wannan wanda da yawa daga cikin musulmai yau in dai ba waɗanda suka yi karatu ba suka nutsa suka yi zurfi cikin karatu suka fahimci hakikanin mai shi'a suke cewa to da yawa daga musulmai sai suka ɗau wannan magana kamar gaskiya ce saboda a kowane lokaci sai ka ga kamar mafi girman aibu da za a aibata ɗan shi'a da ita shine cewa wai baya son sahabban annabi ko kuma yana zagin sahabban annabi to bisa wannan dalilin ne ya sa muka ɗau lokaci muna so mu amsa wannan tambaya domin mutane su fahimci haƙiƙanin gaskiya mutane kada su dinga bari waɗansu jama'a suna musu tunani ko suna sa musu wani abu a kwakwalwarsu ba tare da ya tabbatu kan abin da ake faɗin gaskiya ba ne to yana da daga cikin abin da ya sa muka ɗau lokaci muka ce za mu amsa wannan tambaya ko da ko abin da za mu ɗauka zai kai mu lokaci mai tsaho wannan abu ne wanda ya kamata masu saurare lalle su ba da lokacinsu su fahimci hakikanin abin yadda yake domin an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi to balle ma ba waka ba ce karatu ne fahimta ce hakika ce tabbataccen al'amari in aka ji shi tun da yanzu wannan gidan rediyo dai gidan rediyo ne daga jamhuriyar musulunci ta iran jamhuriyar musulunci ta iran mafi kuma gaba ɗaya mafi yawa kamar kashi 90 cikin 100 musulmai ne ko musulman nan kashi misali za ka ɗauka kamar kusan 90 shi ma cikin 100 ahalin eh, wato mabiya shi'a ne mabiya mazhaban jafariya ne to kaga kenan wa'annan bayani in ka ji ga abin da yake hakika dangane da ra'ayin ko kuma tunani ko kuma aƙidar su 'yan shi'a din dangane da sahabbai ka ji su daga wannan gidan rediyo ka ji kuma daga bakin 'yan shi'a din to duk wani abu da za ka ji sabanin haka sai kuma ka yi amfani da kwakwalwanka da hankalin da allah ya baka sannan ya kamata mu san cewa duk abin da ake faɗa game da sahabban nan a cikin wannan kafa ba magana ce ta taƙiya ba don akwai wasu da suke bayani wasu ne suke cewa wai ai akwai aƙida tana nan rufe ta ake yi amma dai dan shi a baya son sahabi ko da ko a rediyo an nuna ba haka bane a'a wai taƙiya ake babu zancen taƙiya a cikin al'amura na aƙida domin wani abu ne wanda yake sannan menene ake al'amuran takiya wata rana insha Allahu akwai wata tambaya ma da ta zo dangane da me ma'anar takiya din wani yayi tambaya kai, amma yanzu da yake muna fage ne na tambaya mai muhimmancin gaske kamar yadda na faɗa mana akan sahabai? to tsakaninmu da ubangiji subhanahu wata'ala abun nan da muke faɗa dangane da akidan yan shi akan sahabbai to a mana hukunci a kai kuma ya zama na duk abin da aka ji abin da ake faɗa ɗin kenan ko da yake akwai wani wanda yake tambaya kan tambaya ya ko da yake na jin watakila bai saurari wasu tambayoyin ko kuma wasu bayanan da muka yi na baya ba bane akan wannan tambaya din domin shi wani abu ne ya yi na cewa to ai ko 'yan shi'a akwai bambanci fahimtar ku da sahabi da kuma ahalin suna ahalin suna sun ce sahabi abin da suke bi da sahabbai daban ko kuma kun ce sahabi abin da kuke ɗauka a sahabi daban saboda haka ko a nan ma akwai bambanci saboda haka ku kuna daukan hadda munafukai da ke cikin musulmai su ma sahabbai ne kuna daukan hadda waɗansu ma da ba musulmai ba su ma kun ɗauke su a matsayin sahabbai mu kuma ahli sunna ba haka muka ɗauka ba to wannan tambayar da ya yi ko kuma wannan tsokacin da ya kawo shine ya sa ni zan ɗan sake komawa baya a dunkule in kawo bayanin da Eh, ibn hajar da askalani da kuma eh, ainihin yi zo a cikin bayaninsa na mai ake nufi da sahabi haka ma a cikin Sahil bukhari ma me ake nufi da sahabi wannan bayanin da yi na sahabai mu ma abin da ake nufi da sahabai a wajen mu kamar yadda ya zo a wannan misali shi ibn hajar al-asqalani a cikin littafinsa al-isaba fi tamyiz sahaba idan muka duba wannan littafi nasa mujalladi na ɗaya shafi na hudu ga abin da yake cewa yake cewa as-sahabi mallaqiyan nabiya mu'minan wa mata alal islam wato yana cewa abin da ake nufi da sahabi shine wanda ya zo ya haɗu ya sadu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma mutu akan musulunci wato ya mutu a bisa musulmi to kaga ya yi imani da annabi ya kuma mutu akan shi musulmi ne to wannan shi shine ake cewa sahabi a wajen 'yan shi'a ma wannan shi ma ana nufin sahabi saboda haka sai shi ibn hajar da asqalani ya ci gaba da cewa fa yadkhulu fi man laqiyahu man tala majalisatuhu lahu aw saboda haka kenan wanda za a ci sahabi ne ya hada da duk wanda ya haɗu da manzo kuma ya daɗe tare da shi yana zama tare da annabi ko kuma bai daɗe yana zama tare da shi ba duk sahabbai ne to wani mu abin da muke cewa kenan to saboda haka yake cewa <clears throat> a ci gaba wa marrawa anhu aulam yarwi ko kuma mutum ya rawaito wani hadisi daga annabi ko bai rawaito hadisi daga gare shi ba wa man gaza ma'ahu aulam yagzu wanda kuma ko kuma ya yi yaƙi da annabi ko kuma bai yi yaƙi da shi ba wa man ra'ahu ru'yatan wa lam yujalishu ko kuma wanda ya ganshi amma bai zauna tare da shi ba ya ga annabi a mafarki amma bai zauna tare da shi ba wa mallam ya yarahu ko kuma wanda bai ma ga annabin ba li'aridin kal'uma kamar saboda wani abu da ya bijiro masa kamar makanta kamar abdullahi ibn umar maktum kenan wa ya kirju to wa'annan duk kaga shi ibn hajar Askalani, duk waɗannan faya ya kawo su ne a matsayin sahabbai ne ba duk waɗannan ya kawo su a matsayin sahabbai sannan sai yake cewa wa ya kirju bi qaidil iman kurun in aka ce za a cire waɗanda ba sahabbai ba kaidin na imani ne mallaki yahu kafiran yake cewa wanda ya haɗu da manzo ya gan shi suka haɗu da manzo amma kafiri ne shi ko da ko ya ce walau aslama ba da zalik ko da ko bayan manzo ya kasance mutumin nan ya zo ya musulunta daga baya iza lam yashtami bihi marratan ukhra idan bai sake zuwa ya haɗu da manzo ɗin ba har manzo ya bar duniya da ya haɗu da manzo kafiri ne shi to ba sahabi ba ne amma daga baya sai musulunta kuma bayan manzo ya rasu kenan to kaga sai ke cewa shi wannan za a iya cire shi ba sahabi ba ne to wannan fassarar ma'anar sahabi fa kenan a wajen eh, eh, wato shi ibn hajar al-isqalani to idan muka zo kuma shi kansa bukhari abin da ya kawo a cikin littafinsa sahil bukhari mujallaji na biyar shafi na biyu abin da yake nunawa dangane da ta'arifin sahabi sai yake cewa wa man sahuban nabi'a wanda ya kasance ya sahibci manzo ya zo ya kasance tare da annabi wa ya kuma ganshi minal musulmina daga musulmai fa huwa min ashabi yake cewa to yana daga cikin sahabbansa to waɗannan abubuwa da suka faɗa bukhari da shi ibn hajar al-asqalani idan muka ɗauka mai zamu fahimta anan duk waɗannan inda suka kawo ma'anar sahabi ɗin nan zai kasance duk waɗanda suke kewaye da manzo kenan sahabai ne waɗannan waɗanda suke imma tiflin sagir ko yaro ne ƙarami ila shekhil kabir ko kuma har zuwa manya-manyan mutane tsofaffi da dattijai ilal mar'a har zuwa mata duk gaba ɗaya waɗannan sahabbai ne to saboda haka kenan ashe ma'anar sahabi a irin wannan duk abin da zaka ji dan shi yana magana a kai cewa ana cewa magana na sahabbai sahabbai sahabbai to ai wannan abin da waɗannan bayan Allah suka faɗa Bukhari da shi Ibn al-Hajar al-Asqalani duk waɗannan shine ma ƴan shi suke faɗa akan sahabbai din akan wannan ne ake magana akai duk da cewa akwai wasu malaman ma na ahli sunnan ma sun karo waɗansu waɗanda hatta munafukai waɗanda suke maka ko madinan nan musamman na madinan nan waɗanda suke zuwa allah ta'ala ma ya saukar musu da aya suratul munafikin akwai ta wanda suke nuna cewa suna tare da rasulullah suna nuna imani ko da ku sun ɓoye munafinci tare da su amma ai zahiri sun yi imani da annabi kuma sun kasance suna nuna wannan to akwai waɗansu daga cikin malamai hatta na ahlus sunna ma da suka sanya waɗannan ma a cikin sahabbai to amma ana magana ana magana ne misali akan waɗannan waɗanda buhari nan ya faɗa akan shine ma'anar sahabi da kuma ibn hajar al-asqalani wannan bayanan nasu wannan inda suka fito da sahabi shine abin da ma yan shi'a suke nufi da sahabi saboda haka ba wai wani bayani ne daban ba to a nan idan ana sa a magana akan sahabai in an fahimci wannan to waɗannan ne akan su ake magana ake ba wai akan waɗansu daban ba to a kan nan ne ya kamata mu ɗauki waɗannan ayoyi da muka kawo su a wancan lokaci da kuma bayanin da ya zo cewa ahalin sunna malaman ahalin sunna su sun ɗauki cewa duk gaba ɗayan sahabbai dinnan adalai ne kuma na yi bayanin dalilin da ya sa suka dinga yin jam'u akan cewa duk waɗannan sahabbai adalai ne saboda haka mu a nan abin da kamar inda wani shiri namu da ya gabata muka bujiro da shi shine cewa ayoyin alkur'ani da suka dogara da su akan adalcin sahabbai dinnan da wasu maganganu da suka bijiro da su ko da dai mun yi wani matashiya a wancan shiri namu to kuma gashi ma ina son sake yin wata matashiya akan adalcin sahabbai din nan to gashi kuma ana nuna mana lokaci ya karatu to insha Allah za mu tsaye da shirin anan amma Allah da shiri na gaba za mu sake kotsa mu gani wannan magana ta cewa duk sahabban annabi adalai ne da kuma kafa hujjoji daga ayoyin alkur'ani to shine wani mafi girman abin da za mu yi bahasi akai da kuma irin wasu amsoshin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo dangane da wannan bayani ayoyin da aka yi amfani da su wajen tabbatar da adalcin sahabbai baki daya da kuma ayoyin da shi kuma Allah subhanahu ta'ala ya sake kawowa dangane da al'amuran sahabbai in Allah da zamu shigo da wannan bahasi din a cikin shirinmu na gaba saboda lokaci za mu tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa ali tahirin al-habib muhammad الخبر إنما ولد duka duka iya abin da suka na a cikin shirin gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki a madadin tahir amin da ya kuma labaran duniya ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gaitar ku zuwa ga shafi mu yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya